Idan masu sauraro ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne a inda Maryam take cikin tashin hankali na jin labarin cewa kishiyarta Fina tana dauke da juna biyu. Wanda Marwan ya yi tsayin daka wajen ganin ya kwantarwa uwar gidan nasa hankali. Wanda daga ƙarshe muka ce sanda Marwan ya ga dariyarta sannan ya bar gidan. Haka rayuwar Marwan, Maryam, Nafisa ta cigaba da tafiya cikin jin daɗi. Maryam da Habiba suna su yayin da Marwan yake ƙara son Nafisa da tattalinta ko kaɗan baya son ɓacin ranta. Ita kuma ta dage da mai ladabi da biyayya haɗe da tsafta duk abin da ta san za ta yi don jan hankalinsa shi take yi. A kefe guda kuwa Marwan yana lallaɓa murya da yin kaffa-kaffa da abin da za ta ce ya wulaƙanta ta. Mummy tana turo Jamila ‘yar aiki kullum tana rage wa Nafisa aiki yamma na yi take komawa. cikin Nafisa watan shi bakwai ba abin da Marwan bai saya ba na haihuwa. mawin ma ba a barta a baya ba don ta yi ma Nafisa ɗin kuna na gani na faɗa. Nafisa na son zuwa ƙauye amma san Marwan ya hana ta da kansa ya je ƙauyen ya sanar da hajiyar mai gari cikinta ba ƙaramin murna ta yi ba. Haka ko soyayya tsakanin Ammar da Halima ba a magana don yanzu har Ammar ya kai sadakinta an saka biki. An saka bikin in ta gama isistirin nan kusa kenan. an saka bikin in ta gama jss3 nan kusa kenan da sauri zainab ma aka kawo sadakinta amma sai ta gaba secondary school za a yi bikin nafisa tana waya da kawayenta, saudat safiya da halima duk abin da kake mara kyau dama an ce akwai ranar da dubinka zai cika misalin karfe ɗaya da rabi maryam ce da habiba a kwance a gadon su ita da maryam suna aikata masha'arsu abin da ya ba kyan gani Marwan ya shigo gidan. Fat ɗin Nafisa ya shiga, tana ganin sa ta rungume shi, tana zuba mai shagwaba. Ya ce, Please, my fina, na zo ɗaukar wasu muhimman takardu ne. Ta ce, To, suna ina, in ɗauko ma. Ya ce, In ɗauko dai, wannan tulilin cikin naki, ina za ki ɗauko min. Ta ce, Don Allah zan iya. Ya zo da ita kan kujera yana cewa, Na huta sheki, ya shige bedroom. Duk iya bincikensa bai gan shi a ɗakin ba, can ya tuna a ɗakin Maryam ya ajiye shi. ya fito nafisa na cewa ka gani ya ce no suna ɗakin antinki ta ce oke har ya fita ya dawo ya shafa cikinta ya fita ta yi murmushi ko da ya shiga falon maryam ɗin bai ganta a nan ba ya yi bedroom ɗinta tsayawa ya yi cak saboda abin da idon shi ya gani ya tsorata shi maryam habiba abin da yake faɗa kenan zuciyar shi abin da yake faɗa kenan a zuciyar shi Jiya ya yi kanshi ya sara mishi a hankali ya tashi ji yana neman ɗiban shi a hankali ya juyo falo kansa na juyawa ya zauna a kan kujera tunani yake yi har tsawon wani lokaci har tsawon yaushe suka ɗauka suna aikata wannan abun wato duk ranar da yake musu abun da suke aikatawa kenan shiru ya yi yana wannan tunanin can maryam ta fito tana miƙa ba ƙaramin faɗuwa gaban ta yayi ba a honi yanzu ka shigo zuba mata ido yayi ya mata shiru a kowane lokaci ganin fuskar ta yake da kyalli amma a yanzu bakin ta yake gani hankalin Maryam ya tashi ba dan ba dan ba saboda ta hango kallon tsaron da Marwan yake auna mata a haka Habiba ta fito ita ma ganin Marwan hankalinta ya tashi da sauri ta yi kicin shi ko ya tashi ya shiga ɗaki ya ɗau abin da zai ɗauka da ya fito ne ya kalli Maryam ya ce ki tattara kayanki ki bar mun gida kafin na dawo yana kaiwa nan ya fita direct motar shi ya shiga sai jin tashin motar shi nafisa ta yi tuki kawai marwan yake amma hankalin shi na kan abin da ya samu maryam na yi can ya yi wani tunani kar mana nafisa wani abu ainihin take ya jiyo da kan motarsa zuwa gidan nasa maryam ko tana jin tashin motar shi ta ɗaura hannu a ka ta kurma ihu ihunta ne ya fito da nafisan har ta yi sashinta tana cewa anti lafiya bata kula ta ba habiba Habiba ta ce, Habiba ta kinsa kanta, ta ce, kin ga Mary, zo mu tafi, kar ya dawo ya ci mutuncin Ta ce na shiga uku Habiba, ina son Marwan, so ba na wasa ba. Don Allah ya zan yi. Ta ce ya ko zaki, da Allah ki zo mu tafi. Nafisa ta ce, anti lafiya? Maryam da Habiba suka kalli juna. Maryam ta ce, ƙila wannan matsiyaciyar ta yi abin da ya sa ya gan mu. Nan Maryam ta kama Nafisa da duka, tana ihu ga ciki amma habiba na taya ta kuma sun fi dukan cikin suna cikin dukan nata ne marwan ya dawo gidan hankalinsa tashe ya kwaci nafisa a hannunsu za su gudu ya ce aiko ba ku isa ba dama na dawo tafiya da ita ne nan ya fara dukansu sosai da bel duka ya musu ba na wasa ba don san da ya fasa musu jiki ya musu jina-jina ni kaina aisha da nake gefe na sadaka marwan ya kashe su ashe da sauraron su na ƙara lafewa a jikin lungu da nake don kar ya hada da ni yadda kuka san kayan wanki haka marwan ya watsa muryan da habiba a waje ya ce ki je na sake ki saki ɗaya duk da dukan da ya mata bai hana maryam kurma ihu ba ya dauna fisa da ke nishi da kyar, ya kai ta mota sai asibiti kan ya tafi sanda ya jawo mai gadi kunne akan kar ya bar kowa ya shigar mai gida ya ce an gama yallaɓai cikin hanzari aminu doktor ya fara duba ta ya ce wallahi da ba don ka karɓe ta da wuri ba da cikin nan ya samu matsala marwan ya ce da ko har dukan mutuwa sai na musu aminu ya ce allah ya kyauta ya ce amin nafisa ta bude ido marwan ta gani ya ce sannu maifina ta ce yawa maidi ya ce ina ne yake miki ciwo yanzu ta ce duk jikina ciwo yake min ya ce aminu ya miki aiki zuwa anjima, jima za ki ji garau. ta ce to ya fara shafa cikinta a hankali ya ce shi ba ta ce baya mun ciwo ya ce gud. ya jawo wata jikinsa a haka ta koma bacci zuwa can ta farka da kuzari ya ce yawo mafina kin ji garo ko ta daga mai kai ya ce to mu tafi ta ce in eh. lokacin da suka zo gida ba su tadda maryam ba bayan marwan ya kwantar da nafisa kan kujera ya kira nambar yayar maryam wato anti khadija ya ce su zo su kashe kayan maryam ta ce wato marwan rashin mutuncin naka da ake cewa kana da shi ni ma nuna min za ka yi bayan da karmin kanwa yanzu muna asibiti amma kai damuwar ka mu zo mu kwashe kaya yace kwarai kuma wallahi in har ba ku zo kun kwashe ba sai dai ku zo ku tsinci kayan ku a titi yana kaiwa nan ya kashe waya tare da jan tsaki nan ya daga nafi sai kai ta toilet wai ta yi alwala shi ma ya ya ja su sallar la'asar bayan sun idar ne wayar shi ta shiga kara dadin shi ya gani don haka ya yi saurin ɗauka cikin faɗa dadi ya ce akan wani dalili za ka dakar musu ƴar. ya za ka daki yar mutane kuma ka bi ta da saki yanzu nan mahaifinta ya kira ni yana faɗa marwan ya ce kan ranka ya ɓaci dadi wallahi laifinta ne ya ce wani laifi ta yi haka son marwan ya shiru dadi ya ci gaba ok tunda ba za ka ce komai ba to yanzu yanzu nan ka dawo da matarka ya ce don allah dadi ka yi min afuwa wallahi ba zan iya dawo da ita ba gaskiya Zama na da ita ya kare. ya ce au haka ka ce to ka zo ina son ganin ka yanzu ya ce to dadin ya kashe waya kallon nafi yaga ya ga tana lumshe ido ya ce sorry mafina tashi ki raka ni gidan su momi da hanzari ta tashi ta shiga bedroom tana cewa to bayan ta yabi ya ga har ta sa hijabi ya rungume ta ya ce wato don kina son yawo har kin watsa watsakewa ko cikin shagaba ta ce ba fa haka bane mai dai ya mata kis ya ce to menene shiru ta mai cikin kunnen ta ya ce I love you my fina ta ce me too ya ce mu je ko cikin shagwaba ta ce ba zan iya tafiya ba Me ce mata komai ba ya ɗauke ta kamar jinjira ya kai ta cikin mota ta ce ba da nauyi ko ya watsa mata wani kallo ya ce eh da za su fita ya ce wa mai gadi idan yan uwan maryam sun zo kwasar kaya ya bar su su kwashe kuma filis ka tabbatar sun kwashe komai na part ɗinta ya ce an gama ranka shi daɗe yana tuki yana kallon nafisa ya ce jiyan da suka fasa miki goshi ta ce ya wuce ai dai ya ce wai me kike son ci ta ce fruit ya ce fruit dai kullum ta ce idan na faɗi wani abu yanzu za ka nemo min cikin tabbatarwa ya ce eh ta ce to ɗan malele da ɗan sulolo ya waro ido da cewa kai kin san kin san babu ma dan nan shi yasa kika faɗe su ta kalle shi ta hango da gaske bai san su ba ta ce Allah mai dai da gaske akwai su ya ce to to me ake yi da su Kai dariya ta ce cinsa ake yi taɓe baki ya ce oke a ina zan sama miki ta turo baki kamar da gaske ta ce ni bas ni ba so nake son ci don na fasa cin furut ɗin ya ce to ai dole na nemo miki amma yanzu mu sai furut ɗin in muka je bin momi ya tambaye ta inda ake saidawa murmushi ta yi ya bita da kallon soyayya suna yin fakin maryam na fitowa da sauri ta rungumi na fisa tana cewa ayya antina kin yi nauyi haka ayya antina kin yi nauyi haka dama ta mata hararar wasa tana nuna mata marwan da hannu da sauri ta ankare ta ce ya marwan sanin da zuwa ya ce yau wasu siya school ta ce lafiya lau ya ce good ta kalli nafisa tun ɗazu na gagoshinki a fashe kuma zan yi magana surutun nawa ya wuce wajen ta ce faɗuwa na yi a tauri ta ce ayya sorry zo mu je cikima ta ce a'a muna shigowa ta ce oke ni ma fita zan yi ina zuwa nafisa ta ce to marwan ya kalle ta ya ce na zatakin manta ta ce na isa ya kama hannunta ta ce don allah ka sake min hannu wallahi har wallahi ranar ma kunya momi hana ni sakewa ta yi ya watsa mata wani kallo wata tuni ta sake mai hannun nata ya kori gam suna suka shiga momi da dadi a falon kunya kamar ta kunya kamar ta kashe nafisa da sauri ta buntsune shi ya saki hannun nata da sauri duk sun mami sun lura da kunyar da ta kama nafisa ta ce zo nan yata ta je kusa da ita ta je ta zauna momi ina wuni ta ce lafiya lau yata ta ɗan kalli dadi ta ce ina wuni dadi ya ce lafiya lau ya naga jikin naki duk tabo kamar na duka momi ta ce ai shi ne fa nafisa ta yi shiru marwan da ke kan kujera ya ce su maryam ne suka mata duka momi ta ce suna hauka ne za su dake ta ko ba su ko ba su raga mata don wani abu ba ai sa raga mata don cikin da ke jikinta wannan wani irin rashin hankali ne dadi ya ce nafisa je ki ɗakin momi ko ki huta ta ce to bayan nafisa ta bar wajen ya ce gaya miki ne ban yi ba momi ranta ɓaci ta ce to miye ya ce gashi nan ya nuna ya nuna marwan ya ci gaba kama maryam ya yi ya mata dukan tsiya har kasa tashi ta yi yanzu haka ma tana kwanci a asibiti sannan ya bi ta takardar sake momi ta waro ido ta ce me ya faru dadi ya ce wa ya sani ila ma shine dalilin da ya sa ita ma maryam in ta gina na fesa momi ta kara tsaye da kallonta kan marwan ta ce kai muke jira nan marwan ba kunya ya zayyane musu abin da ya faru momi da dadi suka sauke a zuciya dadi ya ce kayi daidai momi ta ce kuma ban yarda ka dawo da ita ba dadi ya ce ai ni ma rashin sani ne yasa na cewa ya maida ta sai yanzu hankalin marwan ya kwanta ya tashi ya ce ni bari na je na dawo mu tafi momi ta ce kuma ai na fi nafisan ta dawo nan kenan don na san za su iya za su iya zuwa su yi mata wani abu in baka nan da ɗan damuwa marwan ya ce mai gadi na nan fa momi bilis ki mu tafi anjima ta kafa fuska ta ce wallahi anan za ta zauna har ta haihu cikin nuna damuwa ya fita dadi ya ce yana bukatar matansa ta ce hun hmm, dadi kenan baka san mata ba wallahi za su yi mata wani abu ni dai ka izini kawai ya ce an miki ta ce yauwa na gode marwan na fita ya kira nafisa a waya tana kwance baje baje a gadon zainab ta ga kiransa ta yi mamaki don ganin ta bar sa a falo ta dai ɗauka ya ce mahaifina na son raba ni da ke da lallausar fatar ki cikin sanyi ta ce me yasa dai ya ce wai anan zaki zauna har sai kin haihu ta ce to maidi ai kamar yau ne ya ce oke dama kina son zaman naki anan ki bar ni ko ta ce ba ka ba ne maidi ya ce to ya ne ta yi shiru cikin jin haushi ya kashe wayan. kan ya ajiye momi ta kira shi tana ce mai ya je ya kwaso kayan sa wannan fisa yanzu ya kawo mata to ya ce mata Nafisa ko cikin sanyin jiki ta ajiye wayan ita dai tana son a kowane lokaci ta ganta da mijinta momi ce ta shigo da sauri ta yi kokarin tashi momi ta ce kwanta ya ta abinki dama na zo ne na gaya miki a nan zaki zauna har sai kin haihu ta ce to momi ta fita zainab ta shigo da fara'a tana kare mana fisa kallo ta ce kin wani baje min a gado kamar kayan wanki ta faɗa tana dariya nafisa ta ce gadon ma da yanzu ya zama nawa zainab ta ce a'a wallahi ga naki can a gida ta ce allah anan zan zauna har na haihu da sauri zainab da sauri tana ta zauna kusa da ita ce don allah da gaske kai amma na yi farin ciki sosai wallahi baki ga inda ta kaice ke damuna ba idan na dawo school ba abokin hira nafisa ta ce to yanzu kin same ni kan na haihu na daɗa ki. zainab ta ce can da mudun can da mugun fatanki wallahi kina tafiya ne ma ba wani daɗewa zan yi ba za a kai ni ɗakin mijina cikin tsokana nafisa ta kama baki tana cewa lalle yarinyar nan kin girma tunda kin san a kai ki ɗakin miji dariya ta kama zainab ta tashi tana kallon nafisa ta ce ye wato har kin fara iya manyance to ni dai yayar ki ce nafisa ta ce a da ba amma ban da yanzu idan kin manta na tunar da ke ni yanzu yayan amar ce ba ma ke ba zainab ta ce ji baki ta ce dama a can dama ana canja girma da na baki mamaki da dariya nafisa ta ce don allah je ki don allah jeki in lallami mijina don na dan bata mai gashi ban san fishinsa zainab dariyar magurta ta yi ta ce insha allah ba zai kula ki ba sai ya gara ki ta ce muguwa ta allah ba ta ki ba ta faɗa tana mai danna wayarta lokacin marwan ya gama ibar kayan nafisa kenan ya gama ibar kayan nafisa kenan ya sa a mota yana niyyar kulle sashin nata ya ga wayar nata in ɗauka ya yi an tika jita ce ya shigo da wasu maza wato yayar maryam kallo ɗaya marwan ya mata ya ɗauke kansa motarsa ya nufa don ya shiga ta ce mun zo iban kaya ne bai kula ta ba sanda ya tada motarsa sannan ya ce aikin san inda aikin san inda suke ya ja motarsa kamar zai buge ta kwafa ta da mamakinsa wato dama haka yake da rashin mutunci nan suka yi fat ɗin Maryam tana ba wa mazan umarnin kwashi kaya Marwan na yin fakin a gidan nasu amma ya fito yana cewa sanni yaya ya ce yauwa ta ni shigar da kayan nan zuwa dakin Zainab ya ce to nan suka shiga da kaya amur ya ce wa nafisa ki ce kin zama ɗan gidanmu ta yi murmushi da cewa na wani lokaci ba murmushi ya yi fita marwan ma ya yi niyyar fita da sauri ta rungume shi ta baya tana cewa please my dear ka taimake ni wallahi fushinka ba karamin tashin hankali ne gare ni wallahi na fi son kasancewa da kai fiye da kowa ya juya da ita gabansa ya rungume ta ya ɗauko da fuskar ta ya ce ya zan yi fina da rashin ki ina son matata ko kaɗan wallahi ban san rabuwa da ke bilis ki cewa momi ke gidan mijinki zaki ta ware ido tare da cewa kai sai kuma ta da kai sai kuma ta maida kanta kirjinsa yace ba za ki iya ba ko tace am sorry yayana yace ya zan yi fina cikin sanyin murya tace hakuri mai di kamar yau ne zaka ga na dawo gare ka shiru ya mata can yace idan ina buƙatar ki ya zan yi ina mafita ta kalle shi ta ce ba mafita ya kalla mata harara da cewa to akwai kullum zan dinga zuwa ɗaukar ki ta ce to momi ba za ta zargi komai ba kisan ta ya fara yi tuni ta kashe tuni ya kashe mata jiki kafar ta ya fara rawa ɗaukar ta yi cak ya kai ta gado ya ce ba za ta zargi komai ba ya ƙara mata kes ya ce good night ya fita ta bi shi da kallo haka ko aka yi washe gari marwan ya zo ya ɗauki nafisa da cewa momi zai kai ta gidan abokinsa ne ta ce to a dawo lafiya allah ya kare darar su ya kai ta suka sha lau da kyar ya samu ya mayar da ita haka rayuwa ta ci gaba da tafiya nafisa na jin daɗin ta sosai don duk abin da take so shi ake yi mata ba ta aiki sai dai momi na sa ta zuwa motsa jiki nan cikin gida marwan ko a kullum da irin ƙaryan da yake kora momi idan zai ɗauki nafisa ita dai sai dai ta yi murmushi tare da musu fatan a dawo lafiya cikin haka ne nafisa ta ga momi na shirin zuwa bikin adamu ƙauye ta ce momi da ni za a tafi ko ta ce a'a nafisa mijinki ya hana ki ki zaman ki ta yi shiru momi ta kalle ta ganin yadda ta yi duk cikinta ya yi sanyi shi yasa ta ce kar ki damu ki kira shi ki lallame shi wataƙila ya bar ki ko cikin murmushi ta ce to sanda ta bari ya zo bayan isha yana shigowa gun taron gume shi ta yi ya zaunar da ita akan cinyar shi yana shafa cikinta ya ce ya dai fina Mai mukanta mai magana sai ta fashe mai da kuka cikin tashin hankali ya ce menene ta ce ne dai ka bar ni mu tafi kauye da su momi shiru ya yi ita kuma ganin haka yasa ta ƙara fashe mai da kuka ya ce ya isa haka wallahi fina fitinar ki tana da yawa kina kina sanifa gab kike da shigowa mont din haihuwarki cikin shagaba ta ce ni dai dan Allah ka bar ni ya ce ya salam ta lafe jikinsa kamar mage shi ma ƙara manne ce ta ce don Allah ya yana ya ce na barki ki jefi na amma kwana biyu zaki zan zo na ɗauke ki ta ce haba ya yana ka bari mu dawo da sumomi man ya ce a'a za ta ƙara magana ya ce wallahi ko kwana ɗaya ba zan bari ki ƙara ba shiru ta yi washe gari ko suka ɗauke hanyar ƙauye momi ammar da fina har da zainab sun sauka lafiya inda suka samu har an fara shagalin biki Hajiya ta dinga murnar zuwansu tare da kuma mamakin ganin girman cikin Nafisa. Su mami sun je gidan su Nafisa. Sun yi gaisuwar mutunci da kowa har da Baba Lare. Nafisa ta yi mamakin Baba Lare. Mami ta cika su da sha tara ta arziki suka koma gidan mai gari. Nafisa baki har kunne ta ga babanta shi ma ya ji daɗin ganin yadda ya ganta. War da ita suke hira. Inda yake ba ta labarin lantara ta haihu ta haifi namiji amma ɗan bai zo da rai ba. a yanzu ma haka tana ɗakin mijinta sun shirya da wani mai sai da rake shine ya aure ta cikin tausayawa nafisa ta ce allah ya kyauta ai zan je gidan nata ya ce ya kamata kan ta ce baba ba da wata damuwa ko ya ce babu nafisa sai dai ina son na yi aure nafisa ta waro ido ta ce aure baba ya ce eh ina neman kwanciyar hankali to kin gaba na samu abun lare shiru ta yi don ita ma shaida ce can ta ce to wa za ka aura kuma a ina take ya ce a nan ƙauyen kusa da mu take sunanta maryama bazawara ce yaranta uku mijinta ya rasu mijinta rasuwa ya yi amma yaran suna gun dangin mahaifinsu ta ce to baba in ka ba da hankalinta ka aure ta ya ce juma'ar nan ma auren ta ce ina nan ma za a yi kenan tun da rana ɗaya da na adamu ya ce ƙwarai haka suka dinga hira cikin farin ciki can ya ce ta tashi ya raka ta gidan mai gari ta yi dariya ta ce baba kora ta kake shi ma dariyar ya ce a'a ta ce to ka manta ta ce to ka manta momi ta ce ammar zai zo ya ɗauke ni ya ce au na manta bai karasa ba ammar ya shigo da sallama yana cewa gani na zo nafisa ta ce yanzu baba yake cewa mu je ya raka ni ya ce to baba ka sha zamanka gani na zo murmushi ya yi nan nafisa ta musu sallama suka tafi lokacin da nafisa take kokarin fita daga motar amar ya ce amma antin mu kin kwana biyu ba ku yi waya da limat ba ko ta ce wallahi kaman kwan biyu ba mu yi waya ba amma zan kira anjima ya ce oke ta fita tana shiga falon hajiya momi ta ce sannan kin dawo ta ce eh momi hajiya ta ce ba ki jin nauyin jikinki ne zainab ta ce ai ko ba ta ji inda yanzu zaki ce ta zo ku je wani gun binki za ta yi nafisa ta harare ta a gaskiya nafisa ta ji daɗin ƙauyen sosai su makawarta ma ta zo sun gaisa, sun yi hirar yaushe mu, har ma ta ta gidan lantana. A yau aka ɗaura auren Adam da Hafsa, gidan mai gari, aka kawo ta, baban Nafisa ma an ɗaura aurensa inda babu larai, inda babu larai kawai ta ganta da kishiya. A ɗakin Ismail aka sanya amarya, ba ƙaramin hauka babu larai ta yi ba, amma ba wanda ya kula ta. Ana sauran kwana biyu su koma, kwatsam sai ga Marwan, wai ya zo ya tafi da Nafisa za a mata wata allura. Momi ta kura mishi ido ta ce, wata allura ce wannan wacce ba mu santa ba. So sake yayi ya ce, yanzu za a yi momi. Murmushi kawai ta yi ta ce, to Allah ya kai ku lafiya amma kar ka kuskura ka kai ta gidanka. Ya ce to, cikin takaici da bakin ciki Nafisa ta shirya da yi ma kowa sallama suka tafi, har da su Zainab da Ammar, momi da dadi kawai suka bari a ƙauye. Tun a mota Marwan yake ta jifan Nafisa da shi'umin kallo. Sarai ta lura, sharewa ta yi, suna ko sauka ya wuce da ita gidansa dama ta san a bukace yake don haka ba ta yi tunanin zai saurara mata ba da haka ba ta yi tunanin zai saurara mata ta daɗi ba sanda suka gama abin da za su yi ya dawo da ita gidan momi ya ce mafina ina son ki ina ƙaunar ki wallahi a kowane lokaci ina son kasancewa da ke ta watsa mishi wani kallo mai cike da sako kala-kala ta ce ina son ka mijina sosai please ka so ni wallahi in ba kai ba zan iya rayuwa ba ya rungume ta ya ce ni naki ne ke kadai mafina su momi sun dawo yanzu cikin nafisa na cikin watan fitansa shi yasa san momi ba ta wasa da kula da lafiyarta a koyaushe hankalinta na kanta yau cikin dare nafisa ta tashi da wani irin gigitaccen ciwon ciki da mara a ta tashi tana juyi haɗi da salati motsinta ne ya tashi zainab ganin halin da take ciki yasa ta yi ɗakin momi Kira ɗaya ta yi mata ta tashi da ke a kare take. Da kullu suka yi ɗakin, Momi ta ce masa auta, je ki tada mota mu tafi asibiti. Da sauri Zainab ta fita, tana ko fita sai ga kan yaro ya fito. Nan Momi ta dinga taimaka mata, cikin lokaci kankani Nafisa ta haifi ɗanta ta haifi ɗanta kyakkyawa mai kama da Marwan Sak. Momi ta gyara ta da ɗanta, Zainab sai murna take dan akwai ta da son yara. Washe gari kallo ɗaya za ku Momi da dadi amma Zainab ka ga isasshen farin cikinsu dadi ya ce bari kira marwan ammar ya ce ai riga ka dadi marwan ne ya shigo falon kallo ɗaya suka mai suka hango nashi irin farin cikin na musamman ne birni da ƙauye babu wanda bai ci haihuwar nafisa ba ana saura kwana uku suna 'yan ƙauye suka zo ciki ko har da su babu larai da lantana ba ƙaramin tsorewa babu larai ta yi ba da ganin irin daular da nafisa take ciki ranar suna hmm. Dole ne Aisha na ja numfashi don ba zan iya faɗin budurin da aka yi ba. Yaro dai ya ji suna Abubakar Sadiq. Nafisa ta samu alkhairai ba na wasa ba. Kowa ya watsaye da farin ciki da annashuwa. Lanta na bar so tafiya ba, don da kyar babu larai ta matsa suka tafi. Momi ko ta cika su da abin arziki. Yau sati biyu kenan da haihuwar Nafisa, amma Marwan bai samu sakewa da Nafisa ba, don Momi ta mishi katanga da ita. Ba kunya ya ce, wai Momi, yaushe zaki ban fina?" ne? ta ce sai ta yi sittin ya waro ido ya ce ina arba'in ina arba'in aka ce ta ce eh ya ce ina arba'in ake yi ta ce ashe ka sani shiru ya yi yau kam ya shigo gidan momi ba ta nan wai ta je gaisuwar rasuwa a yanda zainab ta gaya mai a farfajiya tana zance don haka ɗakin da nafisa take yi kansa tsaye tana kwance bacci take yi hankali kwance ita da baby sadiq kura mata ido ya yi don ta mishi kyau sosai sai kamshi suke yi ya kai bakinsa cikin nata yana tsotsa firgige ta tashi ya jawo da jikinsa yana kisan ɗinta yace ce na misin ɗinki shiru ta yi mishi don ta gane tsoron shi ya fara tafiya ya fara kokarin cire mata riga ta fara hana shi ya watsa mata wani kallo tuni ta bar shi ya yi nisa cikin son burin shi ya cika kawai sai jin sallamar momi suka yi a falin to kwa masu sauraro